Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage To jama'a a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata sallah. a yau 20 ga watan Disamba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mata da ke yin kungiya a kafar sada zumunta ta WhatsApp wato WhatsApp group a turance. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana waɗannan mata. domin tattaunawa akan wannan batu sannan kuma za mu leƙa filin mu. daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana duk batun da kuke so mu tattauna a kai sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ina tare ne da matasa wanda za mu tattauna da su akan taro na nishadi wanda ake yi a kungiyoyi irin wanda ake kafawa a kafafen sada zumunta. Yau za mu magana ne akan bangaren WhatsApp. muna tare da 'yan mata waɗanda suka fito daga cikin kungiyar whatsapp wanda ake ce musu babbar mace mai aji sannan ku da zuwa muna tare da zainab muhammad mustapha daga nan kaduna sai kuma aisha ta ahmad abdullahi kin ce tun daga kano kika yi takakkiya zuwa wurin wannan taron sanin juna na cikin mm. kungiyar ku kefa umaima sa'id abubakar umaima ke kuma daga zaria kika ce kin mm. hmm? sannan ki da kokari kefa sunana usaina adam annuri na yi takakkiya daga katsina tun daga katsina mm. kin yi kokari to wai shi wannan haɗaka na a zo a san juna menene makasudin yin sa musamman a shi wannan kafa na sada zumunta da kuke da aka kirkiro shi wato na whatsapp inda kuke tattaunawa akan abin da ya shafi rayuwa menene ya sa kuke tunanin yau bari ku haɗu yau ku ga juna ya gawurta sabida tsakani da Allah mun daɗe muna cikin wannan group din muna taimaka ma juna mun san halin juna duk wani lalura in ya taso muka haɗa kuɗi duk ƙarshen wata mai ɗari biyar biyar mai dubu ɗaya muna ajiye ma asusun mu. Oh, kuna da asusu ko ana akwai abin layi ne akwai asusu muna ajiyewa saboda in wannan bikinta ya tashi ko kuma an yi haihuwa a ciki ko wani hidima eh, muna ɗauka mu makan mu hidima saboda a lokacin da abin zai zo ya same mu ba zai kasance muna da kuɗi ba amma idan muna tarawa a kaɗan kaɗan dinnan mm. muna wanke ma 'yan uwanmu farin eh, muna wanke musu kukansu mu sa su a cikin farin ciki mm. kamar yadda kika ji ba mu taba ganin junanmu ba ba mu san junanmu ba amma wannan karo shine na farko haka muka dage mun shekara biyu muna tara wannan kuɗin da kika gani suka zo daga katsina wannan ma makasudin shi ne yar uwanmu muna taya ta murnan farin cikin shekara eh, haihuwanta muka tara muka yi mata kek muka yi mata su souvenirs da sauransu dai abubuwa oh. muka gayyato duk wanda yake cikin grup din nan haka kuma muka hallara gaskiya na ji daɗin wannan taron wannan zumunci ne ba ɗan ƙarami ba iyayenmu ma sun san da zaman wannan grup din na babban mace mai aji saboda muna karuwa ba dan kaɗan ba a ciki to an ce babban mace mai aji eh abin da ake nufi da babban mace mai aji so a cikin gurup din ana dukan mu wa'inda suke cikin gurup din kowa yana kawo abin da experience din shi so wannan sunan babban mace mai aji duk wata take cikin gurup din nan an riga an tabbatar da mace ce mai mutunci sannan kuma wanda ta ta girma a cikin mutunci ta samu natsuwa a cikin mutunci sau tari idan ana tuturo abubuwa a cikin babban mace mai aji duk wanda ya karanta ya san wa'inda suke ciki ma mutane ne masu aji kuma sannan wa'inda suka karatu suka san me suke yi shi ake nufi da babban mace mai aji. To ta yaya wai kuka samu ko tunanin cewa bari ku an um, fara kirkiro yin taro irin na haɗaka ɗin a zo a san juna kuma gari ya gari tun daga katsina ke kika taho kika zo nan gari da sanin iyaye kika zo. eh gaskiya da sanin iyaye me za ki karar da shi idan kuna yin irin wa'annan tarurruka eh gaskiya abin da ya sa ma har iyaye mu suka sani akwai yanayin da in ana turo abubuwa a ciki muna karantawa iyayen mu suna dan ganin canji hmm. akwai inda kamar ni yanzu idan a misali ina ina cikin chat a gida mama na za ta so tana cewa in tashi in yi kaza in tashi in kaza sai in ce mata ina karanta abu kaza ne sai za ta iya tambaya na ce mi sai in ce gashi gashi gashi sai ta ce a gaskiya in dai haka ne to zauna ki karasa karanta saboda wannan abu ne mai mahimmanci to shi yasa to gaskiya da sanin iyayenmu ne don muka taho dukanmu kuma na tabbata kowa da sanin iyayen shi ya fito yanzu kin san abin da ya shafi kafafen sada zumunta ana ɗarɗar kasancewar wata hanya ne kuma da ake iya gurɓata tarbiyyar yara me za ki ce a game da ke shiganki cikin kungiya irin ta whatsapp inda kuke sada zumunci zumuncin ake sada to wa'insu kungiyar dai kamar wanda na sani kamar wannan faɗakarwa ne ilmantarwa ne da kuma haɗin kai kuma ni ina karuwa 100% a kan shi sabida da haka ma yan uwana iyayena sun sani shi ne takakkiya ma na zo don haɗin kai da na gaske tare da shi a cikin wannan group ɗin. don haka ko da na faɗa zan zo wannan taro mai mahimmanci mai ɗakarwa kuma mutane da nake halaka da su a cikin group din nan ban san su ba yau na san su ina cikin farin ciki da annashuwa don na san su mutane ne masu karamci masu amana tun na yadda da su muna tare ba ko yau ba ba gobe ba kuma na ji daɗi sosai sosai inda muka zo lafiya Allah bai da kowa lafiya gida. Mutan Kano barka da zuwa an debo musu gurasa an kawo kenan. <laughs> alhamdulillah na iso lafiya ba don kuma ba saboda wannan taro mai amfani mai albarka saboda shi aka ce guri haɗin kai musamman wanda za ki faɗakar nima in faɗakar sai mu haɗu mu amfana da juna akwai harkar kasuwanci mai amfani saboda yanzu kowa baya zaune haka mm. in kana da ɗan abin yi sai ka kana rufa ma kanka asiri shine zo mu haɗu mu haɗa kai mu gudu tare mu tsira tare mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya a cikin wannan gurin kamar kina sai da abu ni ba na sai da idan kika tuttura zan iya daddora riba an ƙara nima in yaɗa a samu ci gaba gaba ɗaya kin ga ai duk an amfana da juna kamar ni da nake Kano mutum ya ce yana neman kamar laces shadda a tamfa zan iya yi ma mutum oda ko in tutturo mutum ya gani ya zaba kuma haka eh eh sosai ba tare da na taɓa ganin mutum ba ai saboda dai kin ga social media duk gashi nan an haɗu ana ci gaba to haka ne ki sanni in san ki kowa ya san juna gaskiya group irin wannan ba karamin ci gaba ne da al'umma ma baki daya ga wanda suka dauke shi dan shi social media kamar haka group yadda ka dauke shi haka yake tafiya da kai a cikin group din mu akwai yan kasuwa kam na sosai da sosai amma mu da ba ma kasuwanci a ciki mun fi ba da shawara kamar na zamantakewa duk yanda kawar mu take ciki a cikin gidanta abin da ya kulle mata kai takan kira yanzu na a haɗu wani ma video calls gaba ɗaya a haɗa conference a zauna ga matsala na to nan da nan za a kawo mata shawara ta bi ta zauna ta san yadda za ta yi zamantakewan ɗakin ta lafiya in ma wani abinci ta gani wanda take so a koya mata tana kira yanzu nan ya ake yin kaza dan Allah yan uwa kamar girki sosai shawara girki haka kuma in wani kalma ta ji dangane da ilimi don saboda duk ilimin ka akwai wani kalma na musamman na turanci ko na larabci wanda zai shige maka yanzu nan za ta tambaya wai dan Allah me ma'anan kaza ko kuma yau ina su a yi mana lecture kan kaza to a cikinmu akwai malamai akwai 'yan boko akwai islamiyya akwai kuma wanda su bangaren su na zamantakewar rayuwa sun yi kololuwa sun san me ake nufi da rayuwa to duk inda bangaren nan aka taba gaskiya mu alhamdulillah ta wannan bangaren shi yasa ba ma jin shakka ko wani shakku boye mu damuwan junan mu ba ma iyawa gaskiya duk wani problem da muke ciki muna shiga group din nan zaki ga da ikon Allah ya yayi karin da zan yi akwai tambayan da kika yi dazin kamar yadda kika ce akwai mutane da yawa da suke kallon social media a wani irin abu da wani irin fiska eh gaskiya ne akwai mutane da suke kallon social media ta wani irin fiska akwai su ba za mu ce babu ba amma mu dai gaskiya wannan group din gaskiya ni dai ba wata matsala sai karuwa sai ilimin addini duk wani abu na rayuwa akwai shi a ciki ba za a ce babu mutanen da suke social media inda suke rashin ji marasa ji marasa amfani ba gaskiya akwai su amma mu dai ta bangaren mu gaskiya zamu ce bamu san shi ba saboda mu a cikin group din mu ba wanda ta taba kawo mana ciwon kai ko wani damuwa ko wani rashin wani abu mu dai gaskiya mun tara masu ilimi da exposure da kuma komai dai gaskiya akwai a group din sai dai mu ce alhamdulillah <laughs> to mu dai in gaya miki ma a cikin group din har hada aure ma muna yi to sosai <laughs> muna haɗa aure sosai kuwa bismillah mai dare mai rana Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. fitan zaria <laughs> oh. yanzu kika yi ka na sakanin kika zo babu ba ne da doya a can eh, akwai sosai sai taho nan zaki kwarbata a'a muna kara musu ne ai <laughs> ga mutanen Kano ai sai ni guzuri da su gaskiya ne to a duk wa'annan abubuwan an ce akwai in an ce akwai alherin abu to kuma za shiga akwai akasin sa mm. a cikin irin eh, tare-taren da kuke tun da kila ba yin ku na farko kenan ba zuwa irin wannan taro da ake yi na WhatsApp wato mm. don a san juna mm. ko wani abin da kila ya faru ko kuma ya zama abun bacin rai da zaki ce kai gaskiya a daina ko kuma bai kamata ana yin sa ba eh to kakan samu akasin haka a rayuwa to haka dai akwai abin da bana fahimta sosai kin san duk wayewanku akwai wanda ya fi ka mm. to ga wannan gurbin akwai aji akwai wayewa akwai kasuwanci mutane ne masu ilimi da fahimta da natsuwa a haka na kan san mutane da yawa tun da yau gashi na san zainab takakkiya daga zaria zuwa kaduna mm. kuma turu waya muke chat muke waya da ita muke abubuwa ta yau na ganta a sai balarabi ya ce wato kun saba a yanar gizo a yanar gizo yau na ganta na ji daɗi sosai ta kuma ganni na ji daɗi sosai kuma Allah ya ban mu tare. Ni na ga wani abu ne na ƙarin karuwa na kaman kun sa kaya da ake cewa anko a shobi ko? Eh. Kaya iri ɗaya wato kaman dai biki kuka ke. Eh taro ne na farin ciki mu nuna ma duniya cewa muna cikin farin ciki. Na ce miki kaman yadda bamu ɓoye miki ba ko kan mu ɗaya ne ko mun mu ɗaya muke ai shigan da muke ma iri ɗaya ne. Wannan jallabiyoyin da kika ga mun kama alama ne na mata masu aji na da mm. kansu eh. saboda mun fa mun san class ɗin mu kake ce gwai muna yaban fa kanmu ne da yawa. yawa kuma kake ce ba ma faɗa fa dukkanin abokan faɗa na ne cakewa muke yi abu wato idan an eh, kawo wani abin tattaunawa eh, idan muka cake in an hausa wannan sai kowa ya sauka in aka sauka to sai wanda ka san ka bata mai ka bi shi ta private sai kuma ka fara ka dawo group din a dawo yan uwa ya na ji ku shiru a haba da Allah me haka kuke yi ne ne ni fa ban san harkan karanta mu fa yan Kaduna ana dan yi mu fa yan Kaduna haka muke ku ta hakuri da mu musamman yan Zaria yan Katsina duk kauyawa kin gane irin sokanan junan nan oh. ba ma wanda na raina kaman gimbiya mutan Kano <laughs> ai ta kam na raina ta ai yanzu da kai miki tsara gurasa ai kin ji bakin ki shiru ai ba iya gurasa ba oh. hatta mayafin nan sequence ta kawo mu dai na daina zagin yan kano <laughs> yanzu me kuke da shi wani irin tanaji kuka yi nan gaba don saboda ku kara bunƙasa abin saboda na kama a cikin shi wannan kungiya ta ko in ce ita zaure naku na whatsapp din kamar ba yara ne kawai ma'ana ba yan mata ba ko akwai zawarawa akwai matan aure ah, sosai kamar akwai zawarawa akwai matan aure kuma muna samun ci gaba sosai kwarai gaskiya abun da eh kamar yadda kika faɗa gaskiya akwai iyaye mata wanda in ka kauce da su daga ka na ji daɗin gaskiya tambayin nan da kai kwarai da gaske kamar yadda kika ce akwai abu mai muke shiryawa muna da babban shiri saboda duka kamar yadda kika sani ya mu ba daidai ba ne. Mm. babban shirin mu na gaba a cikin mu nan akwai wanda suka rasa iyaye akwai masu karamin karfi shirin mu shine wanda miji ya fito mata sai muna so mu san menene abin da ake bukata na magana kamar aure irin kayan daki da za a tallafa inda aka san dai ba za dai a ji kunya ba mm. a matsayin ta wanda take cikin wannan gurbi dan mu gaskiya abin kunya ne a ga kasawan mu da ikon Allah to muna ware wasu kuɗi na musamman wanda za mu taimaka dangane da kayan hidiman biki da kayan ɗaki gaskiya shine planning ɗinmu na gaba saboda menene mu fa ba wai iya zumuncin mu iya mu kanmu ba muna so hmm. har mu da jikokinmu su tashi su ɗora akan yanda muka tsaya ba abu bane mara kyau haka wato kuna alfahari da kai muna alfahari ai sai ma nan gaba in mun gayyato ki zaki sha mamaki a mu fa muna alfahari da wannan group din insha Allah kamar yadda Zainab ta ce ba mu ba mu cikin burin burinmu shine mu ci gaba da kawata wannan gurbin ne ne abin da akan yi mara kyau wanda kuke gani ya kamata a ce a nuna don ka a gurbata abu gaskiya abin da ake yi mara kyau the first idan ka bude group kar ki sake wai ki hada da maza in mata ne zama mata zalla in na mata ne zama mata in na maza ne kuma idan akwai kaman group akwai wanda kuma still nake ciki muna tare mata da maza amma kuma only admin ne za ta yi message amma wannan group din makaranta ne kawai muke yi karatu akwai malamin hadisi lokacin na yi zai zo yayi ya tura kawai sai dai kai kana hawa ka bude to wannan mata da maza ne saboda ilimin addini muke yadawa a ciki mm. da kuma na zamani amma group irin namu na kamar mace a tattauna na rayuwa mm. ba mu hada idan mace ne kawai mace ne za mu sa zalla a cikinsa saboda menene kunyan mace da namiji ba ɗaya bane dole idan muka ce za mu sa namiji a ciki akwai abin da zai iya mana postin mara kyau wanda zai bai zai daidai da tunaninmu ba mm. dole za mu samu ya bambanta eh, a ciki to akwai irin abubuwa ko tuna na batsa akwai abubuwa dai da bai kamata ba da ya saba ma addini wanda zai iya kaucar da mu madadin mu samu lada sai mu samu zunubi to ba ma fatan haka ba ma fatan haka gaskiya shi yasa na ce miki farkon abin da mutum zai fara ɗauka kenan in hmm. naku ne to ku san me za ku fara akai kuma ka ɗaura niyya ka kudura alkhairi saboda idan fa ka bude da niyya alkhairi ba ba za ka taba aikata alkhairi kai ba hada din da ake yi na eh. whatsapp ya kasance sun tantance duk wanda zai shiga ciki sosai dole za ka tantance mana saboda idan ka mutu fa yau duk abin da aka yi posting a cikin group din nan kai da ka bude idan mara kyau ne ko kana cikin kabari kana da naka commission to gwara ka bude abu mai kyau wanda ko da ka mutu zai ci gaba da alfanun al'umma hmm. kin ji kenan ana tantance mutum gaskiya eh, gaskiya kamar lokacin da muka bude group din nan akwai da ka rayuwa na duniya da yadda cika haɗa mutane dole akwai wa'inda ba halinku ba zai zama daya ba mm. farko da muka buɗe group ɗin nan akwai inda suka fara kawo mana matsala so za ga akwai wasu suna da saurin zagi wasu suna da saurin fushi gaskiya duk mun ciccira wa'innan ana ciccire su ana ba su hakuri ana cewa wannan group din gurup ne na zumunci group ne na addini su yi hakuri muka ciccire su so bayan mun ciccire su abubuwan mu sai sai tafi akan tsari mm. to mu dai ma abinda zamu ci sai dai mu ci Allah ya saka mu mutanen cikin group din da alkhairi Allah kuma ya kara da kanmu Allah ya kara da kawunan mu Allah ya bamu abin da zamu iya ma juna dukan mu Kano gaskiya akwai gurup gurup kala-kala da zaki gani wasu gurup din ma kina budewa zaki ga abin alfasha to ni gaskiya duk wani gurb in dai bai da amfani ba na cikin shi wannan ma dan naga mai amfani ne saboda ci gaban mu kamar yadda yar uwata zainab ta faɗa haka muke son ya ɗore ya samu ci gaba ba mu ba ma har mu insha Allahu to kuma gurub aikin ga kala-kala ne wasu ba tarbiyya to muna ma gaskiya wannan gurub din na babban mace shine tarbiyya wato aji ne eh, shi ne eh, aji da kuma ci gaba da kasuwanci muna fatan allah ya haɗa kawunan mu kamar yadda daman kanmu a haɗe yake mu ƙara samun haɗin kai mu zauna da junan mu lafiya kenan to allah ya mai da ku lafiya amin ya allah To masu saurare kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku za mu leƙa filinmu na kwalama a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baƙuwa. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girki-girki. yau ma muna tare da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wadda za ta gabatar mana da wani kwalam da makulashe irin na gargajiya kowa ya sa abin da ake cewa dubula wato wannan dan abin makula shi da ake yi da fulawa wanda har jayo za ta gabatar mana da yadda mata a cikin gida wato ori da amarya ko kuma yan mata masu cikin shiga daki za su iya sarrafawa da kansu su yi shi hajiya barka da zuwa barka ka dai to na riga na gabatar da wanda za mu yi hajiya wato za mu yi dubula me da me wacce take bukata idan za ta yi wannan abu wato shi dubula uwar gida idan za ta yi dubulan tana bukatan fulawa shuga lemun tsami bota kwai ruwa man gyada eh, baking powder da kuma gishiri um, idan uwar gida ta samu fulawan ta rabin mudu sai ta saka mishi eh, baking powder cokali daya gishirin da uwar gida za ta sa kada ya yawa kamar yatsa biyu kawai za ta hada ta dan fincino gishirin ta dan barbada pinch kenan idan ta barbada uwar gida sai ta yamutsa fulawan da baking powder da gishirin ta yamutsa su guri daya sai uwar gida ta fasa kwai guda daya a ciki uwar gida sai ta dauki botan ta rabin siemens ta narka shi sai ta zuba a kai sai uwar gida ta kawo ruwanta tana dan yayyafawa tana kwaba kada uwar gida ta zuba ruwa da yawa amma idan tana da ma'auni wadda za ta saka ruwa rabin kofi ainihin kofin da ake gwaji da shi wadda za ta zuba rabin kofi bayan ta saka ta wanda ta narka shi ma rabin simas za ta zuba shi sai ta hau tsina ta kwaba shi a wannan lokacin idan za ta fidda shi daga cikin roban da take kwaba ta sa shi a kan teburi ko kuma kan dutsen da take amfani da shi na wurin aiki uwar gida za ta kwaɓe shi har sai ya haɗe jiki idan ya haɗe jiki ta sai uwar gida ta haɗe shi guri ɗaya ta ajiye a wannan lokacin za ta bar shi kamar minti biyu uku ya ɗan huta sai ta zo ta ɗauko shi uwar gida za ta gugutsira shi ne ƙanana ƙanana uwar gida za ta gugutsira shi idan ta gugutsira shi ƙanana ƙanana idan uwar gida tana da injin ɗin taliya na murza taliya to uwar gida za ta saka shi a injin ɗin taliya ta dinga juya shi har sai ya fito fale-fale sai uwar gida ta naɗe shi ta soya shi a cikin um, man gyaɗa idan kuma uwar gida ba ta da injin taliya to uwar gida za ta samu muciya ko rolin pin sai uwar gida ta dinga murza shi ta murza shi kamar za ta yi cincin ta faɗaɗa shi uwar gida an ta zo gurin faɗaɗa shi za ta faɗaɗa shi ne sai ya yi fale-fale idan ya yi fale-fale a hannunta ko a kan teburinta sai uwar gida ta rika ɗan kamo gefe-gefen tana ɗan matse shi ta rika ɗan matse shi sai ta tara shi gaba ɗaya a kan faranti har sai ta gama yi da wa'annan fulawa da ta kukutura idan uwar gida ta yi su duk suka yi kwale-kwale sannan ta dan kama baki ta dan mammatse sai ta tara su bayan ta gama kwata-kwata sai uwar gida ta je gurin tuya kuma sai ta ɗauki manta ta zuba a cikin tukunya ta ɗora shi ta ɗan yanki albasa manya ta watsa idan albasa ya yi ƙamshi to mai ya soyu sai uwar gida ta cire albasa ta ajiye a gefe ya soyu za ta ga ya ɗan bushe haka sai uwar gida ta cire shi sai ta ɗauko shi wannan dublan da ta riga ta mummurza su ta ajiye sai ta fara tuya haka uwar gida za ta saka kowane ɗaya tana soya sha sai ta ga ya ɗan canza kala daga fari ya zama ɗan brown brown ya yi kalan brown sai uwar gida ta sauke to bayan uwar gida ta sauke shi um, uwar gida ta ɗora tukunya za ta ɗora tukunya shi ma a gefe ta saka shiga kofi ɗaya da rabi ta ɗebo ruwa shi ma kofi ɗaya da rabi ta ɗauki lemun tsami kamar guda ɗaya zuwa ɗaya da rabi zuwa biyu sai ta matsa shi a cikin wannan runguwan um, shuga da ta ɗora a wuta uwar gida za ta bar shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa har sai ta fara gani ya fara ɗan tafasa yana wani ɗan kumfa kumfa kumfa haka to alama ne na nuna cewa um, ta ya nuna to uwar gida idan ta ga haka to shuga ya nuna kenan sai ta sauke ta dinga daukan dublan da ta soya tana sakawa a ciki tana an jujjuyawa to dublan ya kammala madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla jama'a masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirye-shiryen namu mun sami kiranmu na farko da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Umma Mala Alina shugaban kulab zaɓi sanka dogon dutse. To Malam Ali yau dai ah, mun buɗe muku layi ne muna son ku bayyana wani batu da kuke so mu tattauna akai wanda ba mu tattauna ba ko wani abu da kuke son ƙarin bayani akai. To ni ƙarin bayani ne kamar wata ce kungiyar tasu da suka yi ta haɗin kai don suna taimaka ma juna. Kuma kungiya lalle ba ta lahi inda ya haɗe ana taimakai juna. To sai ta ce akwai waɗansu da suke da zazaurin haushi su hidda su cikin kungiyar tasu. kenan kungiya in tana yi tana tiya tare da wanda bai kamata ba ya kamata a daga da su na gode mu da amerika umma mala alina shugaban kula mu arewa a nan dogon nuta a cikin shahorar nijar to mun gode da wannan kira naka daga bauchi da wa muke magana sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi ayuba garba imam yau dai barka da shigowa wannan zaure namu kuma ka ji maudu'in mu kuma muna so in akwai wani abu da kake son ka ga mun tattauna a wannan shirin zaka iya gaya mana to lallai shiri kan saurara tun daga farkon shekara har ya zuwa yanzu kuma mun gode muku Allah ya saka muku da alkhairi lallai kuma shirin muna so ya koma wajen 'yan makarantu musamman makaranta irin na 'yan mata a jawo hankalinsu su ma su haɗa kansu su yi ilimi mai amfani su amfanar da jama'a lallai in aka yi haka za mu gode mu kuma za mu yaba muku kwarai da gaske na gode mai magana ayuba garba imam katin madaki a jihar bauchi mun gode da wannan kira naka daga nasarawa da wa muke magana To alhamdulillah kuna tare da mutum da mutane garba sale likita rediyo na garin abu abun domin jihar nasarawa Muna jin ka. Biyo da Hausa kun tabbatar mana da cewa wannan gidan rediyo shine na muryar duniya baki daya wanda yake mu talakawa ta wannan muke amfana amma a gurguje na so in kira ne ga kwana maza da mata don Allah mu sa mu mata musamman mu karfafa musu ilimi kowane bangare na zamani da na addinan mu domin ta ne za mu samu al'umma ta gari an an karantar da ya mace guda daya kusan an karantar da al'umma ne kuma idan aka ba ba ba ya mace karatu ba kusan duka al'umma ba a karantar da su ba ni ina kira don Allah don annabi mu karantar da yayan mu mata kuma BOA muna roƙon ku mu al'umman duniya muna amfani da wannan gidan rediyon ku dawo mana da shirye-shiryen nan na ainihin buɗe layi da kuke mana muna ba da ra'ayoyin mu muna kiran shugabannin mu da gwamnatocin mu suna mana aiki abin da ya dame mu da fatan za ku tashi lafiya na gode Allah ya saka muku da alheri to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba dawa wa magana Da wa muke magana? Muna jin ka. na Garba Ayuba daga karamar hukumar Ganjuwa kafin madaki a jihar Bauchi. Muna jin ka. To alhamdulillahi lallai wannan shiri kan mun saurare shi kwarai da gaske kuma harka na social media din nan shi ma muna so ku ci gaba da wayar da kan al'umma akan kungiyoyi idan kuka mana haka lallai kun taimake mu kuma za mu ci gaba da sauraron ku ɗari bisa ɗari na gode mai magana ayuba garba imam daga katin madaki karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi mun gode da wannan kira naka so za mu ɗau kiranmu na ƙarshe a gurguje da wa muke magana Kina magana da injiniya mai gero makeri kwantakwar jihar Niger. Muna jin ka injiniya. A gurgurje mai za ka ce. Wannan shirye-shiryen da kuke yi dai ba wani shawar da za a sa sai dai ake Allah sa haka muku da alheri amma dai mu kuma muna da korafi da koke hmm. a taimaka don Allah a dawo mu da hilin nan na ra'ayi mu da daddare saboda gaskiya yana da amfani. a hmm. taimaka muna kira ga shugaban sashen hausa a taimaka a dawo da hilin na hilin ra'ayi wanda muke na cikin dare To injiniya mun gode da wannan kira naka. Uh, masu sauraron mu to mun zo ƙarshen ɗaukan wayoyinku kuma a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau. da wani satin in Allah ya kai mu za mu buɗe muku layi domin ku kira ku faffaɗi duk abubuwan da kuke son ku faɗa. A madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau Sidrak da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da abokiyar na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu huta lafiya. wuya ki da shane iyali ko da yaushe ana yi ne a cikin wuya ana yi ne a cikin wuya yau da kyale ci gobe da kyale sha yan uwa ko kuma taimaki tallaka yan uwa ko kuma taimaki tallaka tallara mu ta bara ciyar da mu ka raba mu da kunci ku wuya ka raba mu da kunci ku wuya ya al'umma